salamu alaikum salam yauwa da Allah ai min akwai wata yarinya da na sai gida hannunta ta gudo min da canji tun daga kasuwa Bala Musa na'am yanzu kai ne ka biyo yarinya tun daga kasuwa akan canjin naira biyar eh naira biyar ta gudu ta tawo min da ita wallahi to duk ba ku samu canjin ba a can sai da aka zo nan gida to ba canji ne kawai dai da Allah karɓo min biyar ita goma ce nan ai wacce ka baya ce ai ko eh ita ce ita ce to je ka an bar ma biyar din ka ah, ce da ba a samu tunta a ah, ah, Allah ai haka Allah je ka mayan kuɗi Allahu akbar ba ko na gode na gode mayan kuɗi je ka dan Allah a ayu mai ta kuɗi Allah na zuba kudi mai mai ta kudi ai ba gari ya bane ai eh ai canji na ni biyu ai eh. na gode da Allah a ce ma mai gida ita kuma ai a ce ina alaji albarka wallahi na na gode ya wa ba Yawwa. Kina ina? Yawwa, ka fito? Mm. Yawwa. Goran. Talatin ce. Um, ku auno garin kwaki, mm-hmm. gwangwani. Kina jin wannan? Mm. Ga ahirin. a samu kuli-kuli mai kura-kura sai ku jika garin kwakin to Allah do annabi karki je ki sa je yara su shaƙe ki tsiyaye ruwan tsaf kada yara kada gari izo i rika shaƙe yara ki dai samu duki dan da dan ragowar ruwan ruwansa ana dan tsama mm. yawwa da dan kuli-kulin kuna mm. kwaɗan baka ana ci eh, hakuri ni kuma sai rike wannan hamsin ce kacal ta rage ba wani abu ba wai dakata tukuna wannan naira talatin ita ce za mu sai garin rogo yi mu ci ya ishe mu da ni da yaran to na nawa kike zuwa ba zai isa ba tinkiya ce ke da zaki dinga hambuda ah. kar ka manta da safa fa ruwan koko zalli muka sha ah. to ki ba ku da Allah ki samu kokon mana dole ruwan bi. babu kosai babu fanke babu komai fa yanzu da rana mu ci garin rogo talatin aha ha ya wani ya samu haka ye kai ma baka yi niyya bane saboda Allah na yanzu to garin kwakin talatin ba zai ishe ku ba a'a so kike a to dauko daro a ta sa miki a gaba saboda yau ga yau ga kutuma kai hamas hamas hamas ai ta ci haba dole adu annabi hankalin ki hankalin ki dole adu annabi yanzu dai tsaya tun da ka dage a haka ba mu kuma wanda za mu zuba siga ko za mu ci ba siga ne shigari wancan na Lagos dan gwatan zan dauko in baki gabaki da. a kai ka san shi ni ban san shi ba ban san waye dan gwata ba ban san shi ba to ba sai a jika miki da a ciki ba tunda shi kike so ke da ake neman dan tsamu tsamun nan da kike ji da gani shi ke sa baki ka dade ka daɗe duk abin da ka saka baki kana jin daɗin sa amma in ka cika cin abu mai shikari gaba ɗaya sallace bakin ike wallahi abin ci ko da matsi ma baka jin daɗin sa a cikin ruwa to ko ma cikin menene inda dai kake kai kuɗin je ka ci gaba da kaiwa to inda nake kai kudin a tsine mai karya ala tu tu tu ala tu wugewa mai karya ala ɗebewa mai karya idan dai in dai ina kai in dai ina kai kudin wani gurin je ka na san inda kake kai kudin eh. za kuma su fito za ta gare muku kai da ita ne wallahi yau ta zo gidan me yunwa ce a cikin gidan ba wani abu ba danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa